ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه إن هو ما سكلم من سورة رمو بركة من سادوة أولا ينبتي من البركة لومن wannan shiri mai albarka kamar yadda ake kawo tambayoyi ko kuke aiko da tambayoyinku ake karantawa domin malam ya ba da amsa yau ma alhamdulillah an samu waɗansu daga cikin tambayoyi kuma muna tare da malam insha Allah za a karanta domin a ji amsoshin tambayoyin da kuka rubuto domin wannan shiri mai albarka na auratayya malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ya tambaya ta farko ko na farko yana cewa muna zaune da mai ɗaki na sai na kama ta sai ta ce in sake ta ba ta son irin wannan sai na ce na sake ta tabbas na faɗi wannan kalma to daga baya kuma abin yake damuna tunda ta maimaita ta ce ka ce ka sake ni sai na ce ai ba haka nake nufi ba to magana tana kai mun da kawowa malam ya hukuncin abin yake alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala saki yana buƙatar sharuɗa guda uku akwai almuɗalliku akwai almuɗallakatu akwai sigatun dalak wato akwai mai yin saki akwai wacce za a saka akwai kuma sigar yadda za a yi sakin in muka dawo sigar yadda za a yi sakin akwai siga da ake kiranta sarihiya akwai kuma kinaya akwai saki karara akwai kuma saki a cikin jiraye ko shagube mhm. wanda ba fito fili an faɗi kalmar saki ba amma kuma sakin ake nufi wannan ku sai an koma zuwa ga miji an tambaye shi me yake nufi sannan akwai kuma lokacin da mutum zai faɗi kalmar ƙarara ya faɗi kalmar sakin amma ko ba yana nufin saki na aure ba kamar misali wanda ake koya masa rubutu ko ake mm. koya masa karatu sai aka ce ka ce ka sake matarka mm. wato a cikin rubutun sai ya rubuta haka mm. to matarsa bata sako ba haka nan mutumin da ya ce wa matarsa ya saki hannunta to shi ma wannan tunda karina ta nuna cewa ba yana nufin ya saki aurenta ba hannunta da ya rike ta ce sakan hannuna mm. ya ce ya sake ta mm. kaga ya saki hannun yake nufi so karina a nan ita take yin hukunci mm. cewa ba saki ya ba da aka ba ta sako ba to Allah ya datar da mu ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ƙara basira kuma Allah ya ƙara lafiya shekaran mu 20 da mijina muna aure bai taɓa zaune da ni ya karantar da ni aka abin da ya shafi addini ba na yi na yi sai daga baya ya sa na a islamiyya ina zuwa islamiyya amma kamar baya so in na tashi zan tafi islamiyya duk hanyar da zai bi in makara ko in fasa zuwa zai bi wani malami yakan zo ya karantar da mu ko ya mana estara lesson shi ma na yi ƙoƙarin ya dinga zuwa ya kasa ina karatun alkur'ani sai ya kunna tv ko ya kunna rediyon sai ya ƙaro bala kuma idan ne magana sai faɗa to shine kullum muna yin wannan da shi in ina karatun alkur'ani ko ina ibada kamar baya so ina ɓata rai yake cewa sallata da ibadata da karatuna sai da yaddar miji to abin yana damuna kuma wallahi ba abin na rage masa mana to shin wannan magana da yake faɗa da karatuna da ibadata sai da yaddarsa har wani sa'in ba na son maganinsa malam ina mafita a cikin wannan to kamar yadda aka shina Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun haka ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu haka da aka asali an halicci mutum ne dan ya bauta wa Allah aure kuma wani shashi ne na bautan Allah mm. kuma akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin miji akwai mutum haƙƙinsa akan kansa daga cikin haƙƙin Allah shi ne abota masa shi kaɗai ka a haɗa shi da abokin tarayya mm. rukunan musuluncin nan guda biyar duka mace ba sai ta nemi izinin ta ba kwaya ɗaya ne aka yi saɓani shine tafiya aikin hajji na farilla ba na nafila ba cewa shi sai izinin ta sai mijinta ya bada izini za ta ta sauke azumin farilla ko ko bai bada izini ba in dai tana da hali za ta iya zuwa wasu malaman suka ce sai da izinin sa wasu suka ce a'a ai wani ya zo ya samu annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya rasulullah ni an rubuta ni zan tafi jihadi matata kuma ta tafi aikin hajji. kaga kenan ta tafi shi mm. kuma ya tafi mm. annabi alayhi salatu wasallam ya ce to an ɗauke maka hajin kabita ku mm. tafi hajin tare ko kaga ashe kenan ayyukan da ake nufin sai da izinin miji ayyukan nafila shine hadisi ya zo kar ta ɗau azumi sai da izinin mijinta haka haka hakanan katta sallar dare ma'ana mm. wannan hadisin kenan mm. sai da izinin mijinta mm. duk ayyukan na fulfili wasu ma suna ga ko sadaka za ta inda za ta bayar da yawa ta nemi izinin mijinta amma ayyukan da Allah ya wajabta nata da sallah da azumi da zakka da tauhidi da bin manzon Allah da bin iyaye wannan duk ai ba sa neman izinin kowa a duniya tuntun Allah ya ba da izini kuma ba sai ka nemi izini na biyu kafin ka yi su ba haka abin da ke faruwa shine mijinta yana da karancin fahimta addini mm. kuma yana da sako-sako da addini mm. wannan kuma ba zai sa ita kuma ta yi wa nata sako-sako ba kamar yadda shi usman dan fudu yake faɗa ci nasihatul ikhwan mm. cewa an kallafa wa miji ya ilmantar da matarsa idan ba shi da lokaci da shi zai iya karantar da ita to ya nemo mai karantar da ita ko ya ba ta izini ta je ta karatu domin ta soke farillan ainihi ta san haƙƙinta ta san haƙƙin miji ta san haƙƙin Allah ta san yadda za ta bauta Allah domin an je lahira imani da tauhidi ne zai yi jagoranci ba biyayya ga miji kawai ba to kaga ashe kenan ya kamata a ce miji in matarsa tana bauta Allah tana san Allah tana ƙara kusanci ga Allah kamata shi ya farin ciki ya murna ya ji daɗi ya ma ƙarfafa mata gwiwa wata ma ya mata kyauta akan yunkuri da take yi ta ga cewa ta yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma bai kamata a ce miji shi zai dinga sagewa matarsa gwiwa ba mm. ayyukan da kika sani na nafila kamar karatun qur'ani tunda baya sha'awa in baya nan sai ki dinga in ya dawo sai ki aje ki zo ki masa hidima ki masa tausa ki kawo masa ruwa ki kula da shi domin wasu matan an ce abota Allah sai kuma bautan Allah ta shiga haƙƙin mijin sai ka gama ce ga mijinta ya zo yana bukata abinci kuma ta koma tana karatun qur'ani ai a lokacin ba karatun qur'ani bane ibada ki mm. faranta wa mijin nan kyautata wa mijin nan yana cikin ibada mm. ki zo kuma zuwa islamiyan zai ga cewa in kin fara zuwa islamiya to tasirin karatun ya karu a cikin kyautata masa tasirin karatun ya karu akan halayenki mm. masu kyau tasirin karatun ya karu akan mu'amalar ku ta kara inganci tasirin karatun ha akan ƴaƴanku da makotanku da kanki amma wata ta fara zuwa islamiyya kuma sai tare namijin. so da haka sai ka ga ya zo ba za ta tare shi da murna ba ba za ta zo ta kawo masa ruwan sha ba ba za ta yi masa abinci mai daɗi ba za ta yi masa kwalliya ba ba za ta yi tsafta ba sai ta tada sallah mm. kamar yadda wani ya kawo karan matarsa ko mata ta kawo karar mijinta wajen annabi alaihi salatu wasalam mm. ta ce ya lalla mijina ina sallah sai da ke ni mm. ina azumi sai ya karya mu kuma baya tashi ya sallah asuba sai rana ta fito mm. annabi alaihi salatu wassalam yasa aka nemo mijin me ya faru kai baka eh, kake hana ta azumi kake hana ta sallah kuma kake eh, abin nan baka tashi sai asuba ta yace to ni dai ma'aikaci ne na gona ina aiki mai wahala so mafi yawa na dawo a gaje nake dawa so yasa ba na iya farkawa sai idan alfijir wata rama sai rana ta fito mm, saboda wancan aiki da eh, yake to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama anis salata aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa innahu la fala kaffarata lahu illa zali. wanda bacci ya dauke shi bai farka yayi sallah ba mm. ko kuma ya manta bai sallah ba to duk sanda ya tuno ya tashi ya sallah domin shine lokacin ta ba shi da wata kafara sai ya yi wannan sallar yadda aka dora masa to haka nan kuma ya ce shi ma da daddare in ya zo yana son su yi mu'amala aure sai ta tada sallah ne shi kuma ya finciko ta ya hana ta sallah ce to aiki ma bai kamata ki tada sallah ba alhali mijinki yana da bukatar ki wannan ma mu'amala ta ku ta auren a ita ma nau'i ne na ibada kuma wannan shi zai gane cewa zuwa islamiyan ba waye ya koya miki ba <laughs> zuwa islamiyan ba rena miji ya koya miki ba a'a ya ga cewa zuwanki islamiyya tasirin islamiyyar ya sa halayenki na gari ɗabi'o'inki na gari haƙurinki ya ƙaru mm. eh, juliyarki ta ƙaru kirkinki ya ƙaru mm. kyautatawa miji ya ƙaru kwalliyar da kike ta ƙaru mm. abincin da kike ya ƙara daɗi lokacin da kike bashi ya ƙaru haƙuri da shi to sai ya ji cewa lallai islamiyyar na ya kamata shi ma a ƙarfafe ta taji <laughs> amma wasu da mata da sun fara zuwa islamiyya sun gano jahilcin mijinsu sun gano rashin abin sai ka ga su sun fara raina mijin suna ga cewa bai ma cancanta aure shi ba ko a zauna da shi ba ko jahili ne ko kaza ko kaza ne to kuma ka ga wani shi kuma sai ya kara kin islamiyar. domin da matarsa mutuniya kirki ce amma da ta fara zuwa islamiyya sai ta kangare to kaga zai ɗauka zuwa islamiyar nan ba shi da amfani ko da kin koyo ibada mm. ba shi yake nufin ko mu'amalar ki da mijinki da kyautata mijinki kuma a mm. samu ci baya ba saboda haka ku zauna ku tattauna ku fahimci juna mm. cewa akwai sa akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin yara akwai haƙƙin ki kowane haƙƙi kuma ana son a bada shi ga wanda ya cancance shi a lokacin da ya cancanta haka to Allah ya dace ya ce ala gafata malam yarinya ce muke da ita sun haɗu da wani mai cutar ƙanjamau an yi gwaji an ga yana da ita ita kuma idanta ya rufe cewa lallai sai ta aure shi an ba ta shawarar duniya ta ce ita bata fahimci wannan ba kuma ta ce in allah ya kaddara za ta ɗauka ta mutu ta kaddara ita ba komai wai wani irin kira malam zai yi a iya bata ta aure shi ko kuma dai a'a za a yi mata nasiha da jan hankali to irin wannan ya faru kuma an mana tambaya irin wannan kuma na nemi kwararrun likitoci guda uku sun ce ba laifi za a yin auren amma da wasu sharuɗa guda shida da suka sun faɗa suka ce tura musu su ai dama inda ake ɗaukan ciwo idan an san cewa ɗaya yana da shi ɗaya ba shi da shi ba tare da an sani ba amma idan an sani yanzu ilimi ya zo ƙwarewa ta zo magunguna sun zo akwai magungunan da za a bata da dinga sha ita mm, da za ta tsare kanta akwai magungunan da za a ba shi kuma ya sha mm. suka ce ita kanta HIV sai an je an yi gwaji hawa hawa ce akwai HIV da zama za ta yi akan mutum amma ba zai iya ba wani ba mm. akwai kuma HIV da zai iya ba wa wani zai iya ɗauka zai iya ba wani akwai kuma matakin da za a kai yana shan wasu magunguna mm. sai dai shi ta zauna a jikinsa amma suna mu'amala da matar ko ba ta ɗauka saboda yana shan wasu magunguna suna rage ƙarfin nasa ita kuma tana shan wani guna suna ƙara ƙarfin jininta za ka sai zama wato suna zaunan mm. amma akwai ƙa'idodi da ba za a iya ɗauka ba akwai wata mata da ta kira ni daga wata jiha take ce min mijinta zai auri mai HIV to sai na kira wani babban likita nake gaya masa cewa akwai wani mutum ya ce zai auri mai hiv sai ce eh to shi ne ce to amma bari zan sa abinci ko ita matan na ji mai dalilin da ya sa <clears throat> ta san mijin yana da hiv kuma za ta aure shi haka sai sa aka neman lambata ita ce ma ni malam jami'an lafiya ce ni nurse ce ma to na riga na san yadda ake zama da mai hiv kuma yadda ba zan dauka ba shi sa na amince to sai na gaya masa sai ce to eh to dama abin da ake so in za a yi aure da mai hiv da mara hiv a je asibiti a gwada wani irin mataki hiv din tasa take sannan kuma ita wani irin jini take da shi wani irin gurmi na jini sannan akwai shawarorin da za a bata ai dama ba mu'amalar auren ce take kawo ɗaukan hiv din ba samun jini ya haɗu da jini mm. wajen mu'amalan aka ji rauni mm. jini ya haɗu da wani guri to shine so akwai mayuka da ake basu wajen mu'amalan aure masu santsi wani ba su a ji rauni ba mm. sannan akwai kuma da su kiyaye ayan da yake amfani da shi daban wanda take amfani da shi daban yadda ba za a samu so akwai dokoki da in za su kiyaye mm. za su iya auren su oh. da haka abinda za kawai a nemi kwararrun jami'an lafiya haɗa su da su mm. su je su ba su shawarwarin yadda za su yi auren tunda akwai soyayyar akwai kaunar binciken ya kamata a fara yi kafin a fara soyayyar kamar yadda nake cewa kullum idan mutum ya zo ya ce miki yana son ki ki fara haɗa shi da iyayenki su fara yadda da shi mhm. kafin ku yi nisa sai tafiya ta yi nisa tsakanin yarinya da yaro sai kuma ta gabatar da shi ga iyaye sai su ce ba sa so mm. ita kuma sai ta ga ya tana so iyayenta ba sa so mm. to akan wannan son za ta iya wa iyayenta ta waye ji tana cewa za ta je ko ina daura mata aure mm. to kaga wannan shine matsala so haka nan idan an zo kafin a fara soyayya a je a yi gwajin lafiya a samu rahoton likita akan wato status ɗinsu ko situation ɗinsu na lafiya wanda shi zai ba da dama in an zo aure a san zai yi auren ko ba zai yi ko zai yi da sharaɗi mm. so da haka wannan yana iya yiwuwa amma bisa wasu sharuɗa mm. so in ya je likita ya duba shi ya duba ta mm. zai ba su sharuɗa nata da za ta kiyaye da wanda zai kiyaye da lokutan da za a dinga yi musu tesis za su iya zaman su bisa waɗannan ka'idodi So, Allah ya dace da mai eh, wannan tambaya ka ji dai abin da malam ya yi dogon bayani a kai allah kuma ya datar da mu to alhamdulillah wannan shiri namu lokacin da aka ɗiba ya isa allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muke ji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu